Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka sauta adireshinmu na voa voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Yau ranar 30 ga watan Yulin shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa jiya Litinin wato kotun da ke sauraron karar neman a ba malam ibrahim elazizaki belin neman tafiya kasar waje neman lafiya ta ɗage sauraron karar zuwa mako mai zuwa haka kuma za ku ji cewa ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar nijar ya karrama wasu 'yan jarida bisa ayyukan da suke gudanarwa ga al'umma sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya kuma makeri zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar nijar da kuma ra'ayi da kuma sauraro kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wani harin da sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta suka kai kan wata kasuwa a arewacin Yemen ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma a ciki har da yara ƙanana sannan ya raunata mutane sama da ashirin a cewar jami'an asibiti da 'yan tawayen hutsi bisa ga rahotannin kafafen yada labarai. makamai masu linzamin da aka cillo sun fada kan kasuwar altabit da ke lardin sada a jiya litini wanda ga dukkan alamu martani ne na harin jirgi mara matuki da 'yan hudu suka kai sansanin jiragen mayakan sama na saudiya wani mai magana da yawun sojojin gamayyar ya zargi 'yan hutsi da kai harin da kansu saboda su kuntata ma 'yan yamen din da ke adawa da su 'yan huti ɗin masu samun goyon bayan ƙasar iran sun zafafa hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa a matsayin martanin hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya suke kai masu shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi tare da sauran 'yan tawagar majalisar dokokin tarayyar amurka sun isa kasar ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar nuna alhinin cinikin bayi daga afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata an shirya shugaban ghana na akufa addo zai tare su a birnin accra sun hada da mai ladabtarwa na bangaren masu rinjaye james clinton da shugaban kungiyar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka baƙaƙen fata karen bass da kuma 'yan majalisar wakilai barbara lee da john lewis a cewar kafar labarai ta ap jakadiyar amurka a ghana stephanie sullivan da takwaran aikin pelosi a majalisar wakilan ghana aaron mike sun tarye su tun ranar lahadi da yamma a birnin accra an shirya za su tattauna kan batutuwan tsaron yankin da harkokin ci gaba mai dorewa da kuma kalubalen da ke tafi ciki har da na mai yanayi a cewar kafan labaran ta ap shugaban amurka donald trump na ci gaba da dulmuya cikin abinda masu sukarsa ke kira take take nuna bambancin launin fata inda ya auna birnin baltimo mai rinjayen bakaken fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a majalisar dokokin tarayyar amurka mai suna elijah cummins wanda wani kwamiti din da yake jagoranta mai matuƙar tasiri ke ƙoƙarin gano sadarwar waya da aka yi ta yi tsakanin jami'an fadar white house ciki har da na iyalan shugaban ƙasa wani fasto na ɗariƙar baptist mai suna al wanda wani ɗan rajin yancin ɗan adam ne mai yawan sukar shugaba trump ta gidan talabijin shi ma ya game da fushin shugaba trump ɗin wanda ya taɓo shi a wani saƙon twitter da ya tura da safiyar jiya litini shi dai trump kamar yaro yake muddin aka tsangwame shi to sai ya rama a cewar al a garin baltimore ya ƙara da cewa bai da juriya kuma bai da sahihin balaga ya ƙara da cewa yana ma da wata tsana ta musamman ga baƙaƙen fata da sauran jinsunan da ba turawa ba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojoji masu canza sheka haɗakar sojojin da neto ke jagoranta jiya litini ta ce sojojin amurka biyu ne kaɗai aka kashe ba tare da ta yi cikakken bayani ba saboda ana so a sanar da iyalansu tukunna daga bisani wani jami'in amurka ya tabbatar da kisan mutanen a matsayin irin na sojojin nan masu canza sheka inda wani sojan afghanistan ko kuma wani maharin da ya shigar burtu a dakakin sojojin afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin amurka da na ƙawayenta irin fahimtar da amurka ta yi ma al'amarin da farko ya biyo bayan irin ikirarin da mai magana da yawon taliban zabihullah ya yi ta kafar twitter inda ya ce amurkawa biyu din sun mutu ne bayan da wani sojan afghanistan ya rikide ya buɗe masu wuta a wani sansanin sojan da ke kudancin lardin kandahar labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Bayan kotu a Najeriya ta haramta kungiyar 'yan uwa musulmi a kasar. Jiya kuma kotu ta ɗage sauraron karar neman aba Malam Ibrahim Elzazzaki belin neman neman lafiya a kasar waje. Har sai ranar litinin mai zuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Umar Faruk Musa. a daidai lokacin da wata kotu a kaduna ta ba da hukuncin cewa ta haramta kungiyar nan ta islamic movement of nigeria ci gaba da ayyukanta na yau da kullum wata kotun kuma yau a kaduna ta daga sauraron karar da ake sawa ko ake sauraro domin ba da beli ga ibrahim ezazaki shugaban kungiyar ya samu damar zuwa kasashen waje domin duba lafiyarsa har zuwa ranar litinin kafin mai shari'a ya ba da hukunci akan haka daya daga cikin shugabannin kungiyar wato malam ibrahim musa ya yi mun karin haske dangane da da suka dauki wannan hukunci a daidai lokacin da gwamnatin take ci gaba da rike ibrahim irzaki kuma suna neman a ba shi domin ya je neman lafiyarsa eh to aka ga mu ma ba ce muke da gaba ba tambayar ita ce mun ya ya mun mun ji abin ko ko ba mu ji dadi ba mu ji dadi ba gaskiya mu son mu ne kawai a ce an bar malamin mu ya fita ya neman lafiya saboda wannan shari'an da ake ita kanta na Kaduna nan kawai wani dama ake so a fake da ita a cikin da tsare shi amma haka ba tun shekara ta dubu biyu da sha shida kotu ta sallame shi so wannan kawai abu ne da ake kawai saboda ana so a kashe malamu ba wani abu to amma maganar soke kungiyar kufa da ita gwamnatin tarayyar najeriya ko da wata kotu ta ba da umarnin a yi ba. Ita gwamnatin tarayya ta yi kuskure saboda mu fa kungiya ba ne, mu ba jam'iyyar siyasa ba ne, mu ba 'yan neman aware ba ne ko muna neman wani rijiyar mai. Mu fa harka ce ta addinin musulunci muke yi jama'a ce da ta taru tana yin musulunci gwargwadon fahimtar ta so da haka in aka zo aka ce ba za mu yi ba wannan wani abu ne wanda yake ba zai karba a gare mu ba malam ibrahim musa kenan daya jikin shugabannin kungiyar yan uwa musulmi ta najeriya to amma a firar da ne da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya bayyana cewa shawarar da kotun ta yanke domin haramta wannan kungiyar an yi shi ne domin samar da zaman lahiya a cikin najeriya da kuma kawo karshen kace na ce da tashe-tashen hankulan da ake ci gaba da fuskanta daga cikin irin ayyukan da suke yi kamar haka. Kotu ta ta da umarnin cewa a soke ta wannan kungiya ta IMN kuma bukata ce da ma'aikatar shari'a ta Najeriya ta gabatar a kotu. Ana kuskure a ɗauka cewa gwamnatin Najeriya wai tana haramta shi'a ko kuma tana hana wasu su sallah ko su je aikin hajji wannan ba gaskiya ciki. Duk wani shi'a da ke addini musulunci yana harkokinsa ba tare da tsangumawa wasu ba ba tare da kashe-kashe da kone-kone ba ba shi da wata damuwa akan wannan mataki akan wannan kungiya aka ɗauke shi ta IMF bai shafi sauran shi'a da suke zama lafiya a cikin ƙasa ba. To amma kamar ƙungiyoyi da ba su da rajista ba kamar ba a ma san cewa hukuma ta san da rajistar su kamar suna ne aka ba musu kana ganin irin wannan hurucin zai tasiri. Wato ka gane mutane suna ba su da fahimtar irin wannan sokewa da ake wai mutum ya ɗauka certificate ne ake sokewa certificate a idan aka haramta irin kungiya a dokar yaƙi da ta'addanci ai mutum ma ya fito ya ce shi memba ne ya zama ɗan ta'adda kuma hukunci ya haukansa kansa hukuma tana da iko duk wani mallakin su ko ofis ko wani banki account da wani da shafuna a yanar turfe su a doka ya kamata a yi saboda haka mutane ne da basu fahimci abu suke ɗauka ce a magana ce ta certificate an soke certificate dama ai ba mu rijista ba a ai magana ba haka take ba ai halatta ce aka dakatar ba halacci ai komai mutum ya fito daga hannun su ce gashi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa a wani mataki na ƙara inganta musu aikinsu na jarida ofishin jakadanci na ƙasar Amurka da ke a Nijar ya shirya wa 'yan jarida gasa da ya shirya wato rahoto akan muhimman abubuwan kyautata rayuwar al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da tamar abari ta haɗo mana. Edi Bara'u shine wakilin ofishin jakadancin Amurka mai jagorantar wannan tawaga ya fara da dalilin fitowar tasu kamar haka. gabatar da 'yan jaridar da suka yi aikin a zo a gani suka yi aiki na nuna hazaƙa a cikin aiki da dokoki da sharuɗan da aikin jarida ya kunsa su guda shida ne waɗanda suka ci nasarar lashe tukuici da ofishin jikadanci amurka ya zuba wanda ya hada da tsabar kuɗi miliyan ɗaya ɗaya har hudu ga kowane ɗan jarida ya tashi da miliyan ɗaya kanan da biyu matakaita waɗanda suka tashi kuɗi jika ɗari hudu. Maudu'an da 'yan jaridar suka ɗauka ya shafi abubuwa da ke cima jama'a tuwo a ƙwarya da kuma hukumomi da masu hannu da shuni ke ƙoƙarin dakile su. Waɗanda 'yan jarida sun taɓo wato wasu maudu'ai na aiki da suka haɗa kamar yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma aikin da ka iya inganta rayuwa zamantakewa tsakanin mabambantan addinai a yankin maradi da ma Nijar baki daya musamman wani ya taɓo kyautata zamantakewa tsakanin musulmi da kiristoci a jihar maradi domin nuna cewa duk uwa ɗaya uba ɗaya ne nijar babu wani bambanci akwai waɗanda suka taɓo noma tushen arziki wanda ta hanyar shi ne za a iya yakar matsalolin yunwa da karamcin eh, abinci. a park kungiya ce ta mata 'yan jarida ita ma ta kama a cikin shirya wannan gasar kamar yadda jagorar kungiyar maryama keta ta yi bayani. la pac niger se proposé d'apporter sa contribution dans l'organisation du concours dénommé les héros du journalisme et avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger. A PAC ta kama cikin shirya wannan gasa da tallafin ofishin jakadancin Amurka. Afin de répondre à la fois aux défis auxquels les journalistes font face et surtout les femmes journalistes en général. Don ta kawo gudunmuwarta ga kalubalen da 'yan jarida musamman ma mata ke fuskanta. a ɗaya waje kuma ofishin jakadancin na ƙasar amurka ya ba da horo wa 'yan jarida wannan niyya ta ofishin jakadancin amurka shine na tabbatar da goyon bayan ta ga aikin jarida da aikin kawo kwarin gwiwa ga manema labarai da kuma matasa domin kare incinsu taimaka masu da su natsu akan aiki na gari idan kai aiki na gari ko aikin gona ne kasuwanci ne ko bakka nan za a bada ka akan shaida musamman balantana aikin jarida wanda ya kasance kamar wata wato wani makami ne mai baki biyu idan ka yi amfani da shi da kyau za ka iya isar da sako ka yi sassabe ka gyara gonarka da kyau idan kuma baka yi la'akari ba da cewa da kana iya jima kanka da kanka ko ka jima wani to yakan iya haddasa kuma babbar barna to sanin waɗannan dokoki da aikin jarida ya kunsa shine zai iya baiwa ɗan jarida damar ya kare aikin shi ya kare mutuncin shi kuma ya kare haƙƙoƙin al'umma Balkisa Abubakar Kasko na daga cikin 'yan jaridar da suka lashe gasar ga abin da take cewa. Suje ne wanda na yi trete saman yanar gizo. Kenan matasa ya kamata su san wani irin ayyuka suke yi a saman yanar gizo. Saboda kawai yadda muke zauwa mu nemi abokai saman yanar gizo, mu yi hira saman yanar gizo. Masu haddasa fitina cikin kasa su ma saman yanar gizo suke sibilan mutanen da suke so su yi integrate cikin koko wasu suma. Ya kamata matasan mu su tashi tsaye su san abin da suke yi, su san mi suke gai saman yanar gizo su san abin da za su doka da kuma abin da ya kamata in suka gani su kau da ido saman su. Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Tamara Abari, kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka. madalla har yanzu yana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe uku da kusan minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin adawar Lafiya zai ci gaba da wani shiri na musamman ne da ya faru a makonni biyu da suka gabata, inda muka ji ta bakin fasinjoji akan hulɗarsu da direbobi, musamman idan su direbobin suna kokarin jefa rayuwarsu cikin hatsari. Kamar yadda muka alkawaranta a yau za mu ji ta bakin direbobin game da su ma hulɗarsu da sauran masu amfani da hanya kamar fasinjoji da ma'aikata da kuma matsaloli da sukan fuskanci a cikin aikinsu. Wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwali ya zanta da wasu direbobi. Bismillah Mahmud. Suna na Abubakar Shila Liman. Shekar ka kana tuki? Shekara ta goma sha hudu ina tuki. Ina da ina kake zuwa? Ina zuwa Jigawa Dutse, ina zuwa Birnin Kudu Sare, ina zuwa Gombe, ina zuwa Maiduguri, ina zuwa Jalingo, ina zuwa Yola, ina zuwa Taraba, ina zuwa Sokoto, ina zuwa Abuja, ina zuwa Kaduna. Wai ya za ka bayyana alakar ku ko alakar ka da fasinjojin da kake dauka zuwa waɗannan wuraren? To ni dai tsakani da Allah tsakanina da fasinjoji sai dai addu'a sai fatan zaman lafiya kuma don tun da nake harkar nan ban taba samun matsala da wani fasinja harka wacce raina zai ɓaci ko kuma zan ɓata wani ba ina aiki na cikin ƙoshin lafiya kuma ina yin cikin lafiya da lumana ina zaune da yan uwana lafiya amma ana wani lokacin ana korafin cewa kukan samu rashin jituwa da fasinjojin da kuka ɗauka watakila saboda ko ya lura za ku yi irin gudun tseren nan ko kuma wata taka doka ta tuki E, tabbas ana yin wannan akan samu irin wannan matsala tsakaninmu da fasinja wani zai hau motar ka kai kana kana tafiya daidai yadda ya kamata ka tafi shi kuma zai ga tafiyar da kake taimai yawa wani kuma zai ga tafiyar da kake yi taimai kaɗan in baka gudu ma da shi wani ba zai hau motar ka ba in ya shaida ka muna samun wannan matsaloli wanne kuke dauka kai kaman kai wanne kake dauka magana ta gaskiya fasinja ko nawa zai bani duk yanda muke da shi yanda nake tafiya ta bana wuce ɗari ɗari da goma ko jalingon zaka a idan jalingo zan je ina tafiya 120-130 idan abuja ne fa idan abuja ne tafiya ta 110-120 shi ne daidai tafiya ina ne ka fi zuwa mafi nisa to mafi nisa dai na yi nisan duniya jalingo hmm. sai sakwato ya 120 yawo shi ne amma eh, wannan 120 ba ta rasa na saboda watakila yanayin hanya kenan 120 a shi ne koda wani abu zai gifta amma koda da ne kana da control din kana da nutsuwar da zaka iya rike motar ka cikin koshin lafiya ba tare da kata da hankalin ka amma idan kana tafiya a da ashirin daga Kano zuwa Jalingo sa'o'i nawa kake to mukan yi awa bakwai awa takwas yanayin hanya dai saboda hanya akwai ramuka ko da yaushe dai ma zaka iya zuwa wanda har awa tara ana yi Eh, ya mu'amala ku da ma'aikata akan hanya tunda misali zaka tuka mota daga nan zuwa jalingo to tsakani da allah mu dai a yanzu dai ba mu da matsalar komai tsakanin mu da ma'aikata akan hanya daga nan har jalingo ba inda muke samun matsala da ma'aikata kana da wannan mita wannan mita da ake magana gaskiya ban san ta kuma ban taba ganin ta ba speed limit fa da ake cewa shi din shi din da ake zance ana sayar da ita dubu hamsin ne kuma gaskiya ne kuma su ma haka masu dokan ne ban taba ganin su da ita wallan tana mu me yasa baka je ka lalube ta ba kai da kake dogon mai to muna dogon mai kuma tsakani da Allah mu yanzu aikin mu ba ta wannan sifil mil ai yana gurin mu mu da muke jan bayan Allah eh. ai shine a gurin mu amma ba wata na'ura ba ai saboda wannan yanayin da ake zargin ku da shi na gudun tsere sa duk wannan gudu da ake kama take akwai wanda daman aikinsa ne akwai wanda kuma kana ganin sa ma kai ka san yana da nutsuwar da kawai zaka hau motarsa ba tare da hankalinka a tashi ba mukan samu wannan gaskiya ne sunana aminu abdulkadir ina ka bayyana matsayin mu'amalarka da fasinjojin da kake dauka a motarka a ni abin da zan yi magana akan fasinjoji da nake dauka a mota gaskiya alhamdulillah musamman ka san wanda yake aiki daga tasha zuwa tasha so mu a matsayin mu na direbobi muna ganin shine wanda ya san kansa ma a rayuwa saboda yanayi na rayuwa babu irin abin da baya kamawa za ga akan samun dan adam yana da azinci akan samun matsala ta mantuwa ko wani abu da makamancin haka so kuma misali yanzu ga idan ka wani kaga ba dutse je ba sako ne bayar aka kawo daga dutse aka kawo tasha kuma ya zo tasha ya karba wanda idan a tasha ne ko masu hawa mota a kowane a gefe ba za su samu wannan damar ba to kaddara ma ba ka ba ba kawowa akai ba shine ya hawo mota a nan zai je ko yola ko dutse ko maiduguri ko abuja ko ina ma ka je dai idan ka fahimci hawa mota a tasha to ba za ka hau mota a waje ba saboda yanayi na rayuwar wai shekar ka nauka a tuki ni a tagace mun fi shekara biyar ina tuki gaskiya me kalubalen ka a tukin nan kalubale na tuki matakin farko ne a matsayin direba rashin hanya ba hanya mai kyau gaskiya aini kuma muna kan fama da abokan neman abinci su ne irin masa da sau za ga a titi sukan asalin ko su ɗin wani matsala gaskiya so da zai ji za ka yi musu wani amma za su je kuma ka shi gaban ka ko shakka babu za mu ci gaba da tattaunawa da direbobi game da irin matsaloli da sukan huskanta a kan hanya a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da direbobin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla a gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lokuri wace ta ruwaito cewa shugabannin hukumar alhazan nijar wato koho na fuskantar zargin cin hanci sakamakon wasu bayanan da ke cewa kamfanin skyprim ya zuba wani babban jami'in hukumar miliyan 60 na sefa da nufin samun kwangilar dakon maniyatan bana sai dai bukata ba ta biya ba ganin yadda kamfanin max air ya wawushe komai na jigilar alhazan 2019 jaridar republican ta ambato ɗaya daga cikin shika-shikan harkokin haji yana rantsuwa kai tsaye daga masallacin ka'aba hannunsa akan alkur'ani mai tsarki da zummar baiwa jama'a tabbacin cewa cin hanci ya dabaibaye tsare-tsaren hajin na bana sai dai abin mamaki kawo yanzu shugaban hukumar ta alhazai jibril bukari ya kasa fitowa ya musanta wannan zargi jaridar lebanon na cewa kamfanin orano wato tsohon kamfanin areva ya bayyana shirin ci gaba da ayyukansa a yankin arewacin jamhuriyar nijar shugaban kamfanin philip nosh ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da shugaba isu muhammadu a jajibirin bikin dasa tubalin farkon gina wani kamfanin iranium na haɗin gwiwar nijar da ƙasar Kanada a gundumar arlit alhali a watannin baya kamfanin ya sanar cewa zai dakatar da ayyukansa sanadiyar faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya abin da ke nufin shigowar kasashe irin su kanada a harkar uranium ta fara dagawa faransa hankali jaridar lanketar ta ruwaito cewa jami'an ofishin ministan shari'ar kasar burkina faso sun gudanar da ziyara a jamhuriyar nijar domin ɗaukar darasi a game da yadda ake shari'ar yaran da suka fada ayyukan ta'addanci bayanai na nunin daga watan yulin 2015 kawo yau ɗaruruwan yaran da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci ne ke tsira a gidajen yarin wannan ƙasa daga cikin waɗannan yara sama da 80 sun yi nadama dalili kenan aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai matakin da ya ɗaga tutar nijar a waje dalili kenan ƙasar burkina faso ta zo ƙarin ilimi a wajen makwabta. Mu rufe sharhin da jaridar Louis Sahel wacce ta bayyana cewa kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta rantsar da mambobin majalisar saka ido a sha'anin suhuri CNRST wacce aka kafa a baya-bayan nan da nufin saka tsari a wannan fanni mai fama da tarin matsaloli. Jaridar ta ce mashawarta kimanin goma waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi daban-daban ne ke kunshi a wannan sabuwar majalisa mai alhakin hukunta waɗanda aka kama da keta doka in Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu rauki kiran wayar kuna ajiye mana. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garba ce da kamar kuma ta jihar Taraba tare da Najeriya min ba kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Taraba. Muna yi wa sabbin ministoci da majalisar tantance fatan alheri da kuma fatan za su karbi ayyukan da shugaban kasa Buhari zai ba su bisa gaskiya da adalci domin ci gaban Najeriya. Assalamu alaikum da Radio Amurka sunana Gamba Barau Fatas daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas na tsanani ta sako na na roƙo da rabo da mai girma gwamnanmu da mataimakinsa alhaji mai malabuni da alhaji idi barde gubana a bisa wani abu da muke roƙo a nan garinmu na fataksu akwai hanyoyinmu da shekara da shekaru sun lalace kuma lokacin damuna idan sun ga wannan hanyoyi al'ummar wannan yanki tana cikin tsanci da bakin ciki. mai magana don da ala ne unguwa hakan da local government ra'ayi na ya karkata ne a kan haɗa shari'a a malam da aka yi a kan cewa kai rana wato a hakikanin gaskiya hukumomin najeriya ba ku son gaskiya constitution da tsarin constitution ya kuke mulkin najeriya kuma constitution ya ba kowa dama ya nemi hakki ne amma ta kuwa barin talakawa su wani haƙƙi kuma su ce a zauna lahiya wannan akidodin da kuke yi wa 'yan najeriya a hakikanin gaskiya kuna yin abin da ke tura talakawa suna yin su su yi abin da suke da dama saboda mai dokar kwana ya yi an gaje to ta yaya za a cewa talaka bai ɗaukar doka a hannu ne assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na usman dogo madaka rafi local government jihar neja nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya don allah don annabi da yi gaggawa zama da yan shiya a yi zaman sulhu ban gane ba ana ce yan shiya sun yan ta'adda da wanda suka ɗauki bindigogi suna yaka mutane da wanda suka hau titi suna zanga-zanga su ne yan ta'adda ya kamata gwamnati ta gyara alamarin nan da sauri saboda a samu zaman lafiya a najeriya mu zaman lafiya muke so ba tashi hankali ba to da wannan kuma ka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice a takaicen wani harin da sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta suka kai kan wata kasuwa a arewacin Yemen ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma ciki har da yara ƙanana sannan ya raunata mutane sama da ashirin a cewar jami'an asibiti da 'yan tawayen hutsi bisa ga rahotannin kafafen yada labarai shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi tare da sauran 'yan tawagar majalisar dokokin tarayyar amurka sun isa kasar ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar nuna alhinin cinikin bayi daga afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata an kashe wasu sojojin amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojojin da suka canza sheka haɗakar sojojin neto wato sojojin da neto ke jagoranta jiya litinin ta ce sojojin amurka biyu ɗin ne kaɗai aka kashe To madalla masu raro a nan muka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zirta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr darrell smith ni sarfila hashin gumen lake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum